ko za ki iya gaya mana me zai iya faruwa a cikin gurin nan yau eh abubuwa da yawa za su iya faruwa za a ji daɗi za a gaggaisa da mutanen da an daɗe an kwana biyu ba haɗu ba irin mutuncin nan ya ɗan yanke to a nan za ka haɗu da mutane daban-daban wannan relationship da ya yanke a nan za a iya haɗawa. so a daidai wannan lokaci mun ƙara yin wani babban bako wanda za mu so ya gaya muku sunansa da kansa ranke daɗe ka gaya masu kallon mu sunanka sunana adamu abdullahi zango ko kuma ku kira ni da gwaska na'am to ranke daɗe ko za ka iya gaya masu kallon mu dalilin zuwanka wannan guri a yau dalilin zuwa na saboda yar uwata ce ko kuma ce kawata ce ta gaske halima tete um, mace ce da take matakar bani girma take kula da a wato duk wani abubuwa da ya shafe ni ita ma tana shiga shi yasa ita ma duk abin da ya shafe ta nake shiga turan ka daɗe da wani tsaraba ka zo mahajiya halima a ta wannan guri yau suna nan da yawa sai wanda idan ku ya nuna muku to shi kenan daga karshe wani fata kake mahajiya halima a tete to ina fatan ubangiji allah ya sa ta bedde ɗinta na gaba ta yi a gidan mijinta kuma Allah ya kawo miji na gari mai Allah ya kuma sa wanda za su zama zauna lafiya mutuwa ce kada ya tara ba su amin sun amin wannan prince zango kenan babban yaya kuma ya ce in Allah yadda za mu shiga gurin nan za mu ga tsaraban da ya zo mata da shi ranka ya daɗe mun gode to na gode ne ki shi daɗe za mu so ki gaya masu kallon mu kai tsaye sunanki. To sunana Mansura Isa. Hajiya ko za ki gaya mana me ke faruwa yau a wannan guri? Hmm, to um, mun zo ta yar mu murna cika shekara da ta yi wato um, Halima Atete kuma muna mata fata alkhairi kuma ubangiji Allah ya maimaita. sunana Ado Isa Gonja. To ranka daɗe ko za mu san dalilin zuwanka wannan taro a yau? eh taya murna na zo da fatan alkhairi na wa kenan na halima atete abokiyar aikin mu na to wani irin fata kake wa ita hajiya halima a atete fatan shekaru masu amfani nan gaba da kuma albarka akwai dan wani tanadi da kai mata a wannan guri a yau a tanadi na na taya murna ne kuma na zo ko banza dai na taya <laughs> sunana Maryam But. To Hajiya Maryam But za ki iya gaya mana dalilin cin wannan kwalliya da kika kika to wannan guri? Na zo ta yar uwata ko in ce yayata murna zagayowar shekarar haihuwarta. Wace ce ta ki? Halima Atete. ta Halima Atete. To wani fata kike ma Hajiya Halima Atete? To ina mata fatan alkhairi kuma Allah ya bata abin da take nema duniya da lahira. amin summa amin masu kallon mu wannan hajiya maryam boot kenan ɗaya daga cikin jarumai na hausa fim wato kannywood a takaice hajiya maryam mun gode to ni na gode sunana idris ahmad jankar ko za ka gaya mana dalilin zuwanka wannan gari na kano gaskiya na zo ne da saboda in taya ambasado na halima atete bikin murnar zagayowar shekaranta karin shekaranta to daga ƙarshe wani fata kake wa ita hajiya halima atete da kanta gaskiya ina fatan allah ƙara mata shekaru daga nan daga wannan shekaran ta ƙara shekara kamar guda 60 ko 70 a duniya sunana shek yahaya daga jos to ran ke daɗe ko za ka iya gaya mana dalilin zuwan ka wannan guri to na zo ta yar wata ne hajiya halima a tete murnar zagayowar shekarun aihuwanta to daga karshe wani fata kake ma hajiya halima a tete so ina mata fatan alkhairi ina mata addu'an allah ba ta shekaru masu albarka yanda muka tara nan kuma allah sai a gama wannan biki lafiya me ya ki nan au taron murnan cika shekara halima ita ce to wani irin fata kike mata nuna mata fatan Allah ya inganta rayuwanta ya bata shekarar nan da ta kara ya sa ya amfane ta ya zama mai albarka a gare ta Allah ya fi mata zunubanta da kurakuranta ya sada ta da abubuwan alkhairi to wani wato addu'a zaki wa manajin director na a1 restaurant alhaji idi jankar da ya tattaki tun daga garin jos ya kawo jama'a kuma zai koma da su lafiya insha Allah. Mm, to shi jamkar kasan mutum ne na kowa Eh, duk abin da aka ce hidima an saka jankar a ciki to kasan mutum ba zai ji kunya ba duk inda hidima yake yana kokari da karfin shi da dukiyan shi da komai shi ya yi wa mutum in dai kuna halaka da shi mai kyau kai ko ba halaka ni ba abin da dan cewa jankar tunda yanzu koyaushe idan na shiga jos abincin a1 nake ci ko da jankar yana nan ko jankar baya na ana turo min da abinci daga a1 a ce daga jankar ne ya ce a kamu kuma na karba na ci na gode wa Allah saboda haka shi jankar mutum ne wanda yake da yake da zumunci da mutane ko in ce yake da halaka da mutane to Allah dai ya kara masa basira Allah ya inganta rayuwan shi Allah ya kara mutuncin shi mm. Hajiya Jamila na gudu kenan shugaban masu barkwanci na Hausa film gabaki daya Hajiya Jamila mun gode na gode ni ki shi dade zamu so ki gaya masu kallon mu kai tsaye ki to sunana Mansura Isa Hajiya ko zaki gaya mana me ke faruwa yau a wannan guri hmm, to Um, mun zo ta yan mu murna cika shekara da ta yi wato um, halima a Tete, kuma muna mata fata alkhairi kuma ubangiji allah ya maimaita sunana ado isa gwanja turan ka daɗe ko za mu san dalilin zuwanka wannan taro a yau E, eh, ta yi murna na zo da fatan alkhairi na wa kenan na halima a Tete abokiyar aikin na to wani irin fata kake wa ita hajiya halima a Tete. fatan shekaru masu amfani nan gaba da kuma albarka akwai dan wani tanadi da kai mata a wannan guri a yau a tanadi na na taya murna ne kuma na zo ko banza dai na taya suna na maryam but to hajiya maryam but za ki iya gaya mana dalilin cin wannan kwalliya da kika kika to wannan guri na zo ta yar uwata ko in ce "Yaya ta murna zagayowar shekarar haihuwarta wace ce ta ki halima atete ta halima atete to wani fata kike ma hajiya halima atete ina mata fatan alkhairi kuma allah ya bata abin da take nema duniya da lahira amin summa amin masu kallon mu wannan hajiya maryam boot kenan ɗaya daga cikin jarumai na hausa fim wato kannywood a takaice hajiya maryam mun gode to ni ma na gode sunana idris ahmad jankar ko za ka gaya mana dalilin zuwanka wannan gari na kano gaskiya na zo ne da saboda in taya ambasado na halima atete bikin murnar zagayowar shekaranta ƙarin shekaranta to daga ƙarshe wani fata kake wa ita hajiya halima atete da kanta gaskiya ina fatan allah ƙara mata shekaru daga nan daga wannan shekaran ta ƙara shekara kamar guda 60 ko 70 a duniya sunana shag yahaya daga jos to ke daɗe ko za ka iya gaya mana dalilin zuwan ka wannan guri to na zo ta yar wata ne hajiya halima a tete murnar zagayowar shekarun aihuwanta to daga karshe wani fata kake ma hajiya halima a tete so ina mata fatan alkhairi ina mata addu'an allah ba ta shekaru masu albarka yanda muka tara nan kuma allah sai a gama wannan biki lafiya taron me ki nan au taron cika shekara halima ita ce to wani irin fata kike mata nuna mata fatan allah ya inganta rayuwanta ya bata shekarar nan da ta kara ya sa ya amfane ta ya zama mai albarka a gare ta allah ya fi mata zunubanta da kurakuranta ya sada ta da abubuwan alkhairi to wani wato addu'a zaki wa manajin director na A1 restaurant Alhaji Idi Jankar da ya tattaki tun daga garin Jos ya kawo jama'a kuma zai koma da su lafiya insha Allah Mm, to shi jamkar ka san mutum ne na kowa eh, duk abin da aka ce hidima an saka jamkar a ciki to ka san mutum ba zai ji kunya ba duk inda hidima yake yana kokari da karfin shi da dukiyan shi da koman shi ya yi wa mutum in dai kuna halaka da shi mai kyau kai ko ba halaka ni ba abin da zan ce wa jamkar tunda yanzu koyaushe idan na shiga jos abinci. kullun ewan nake ci ko da jankar yana nan ko jankar baya nan ana turo min da abinci daga ewan a ce daga jankar ne ya ce a kamu kuma na karba na ci na gode wa Allah saboda haka shi jankar mutum ne wanda yake da yake da zumunci da mutane ko in ce yake da halaka da mutane to Allah dai ya kara masa basira Allah ya inganta rayuwan shi Allah ya kara mutuncin shi Hajiya Jamila na gudu kenan shugaban masu barkwanci na Hausa Film gabaki daya Hajiya Jamila mun gode na gode ni